Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A kapta! Na ce a kapta! Assalamu alaikum mai sauraro kana saurari littafin kare kukan ka kashi na 44 daga bakin Bashir Abdulaziz Bulango. Idan mai sauraro bai manta ba a kashi na baya mun tsaya daidai inda Kuyanga Hibaila take bayyana da Yanu soyayyarsa soyayyarsa tana mai cewa ina mai tabbatar maka da cewar idan har ka amince da karbar soyayya ta ni ma zan sallama rayuwata domin taka ko da jan haka sai da yani ya murmushin karfin hali ya ce na karbi soyayyar ki ɗari bisa ɗari ko da jan haka sai farin ciki ya lullube hibaila ta ƙura masa idanu kawai tana murmushi ita kuwa gimbiya ramlatul auliya sai daga kanta sama ta faɗa kogin tunani inda ta tsinci kanta a cikin wata ƙorama tare da jarumi na subar ashman suna wanke jikinsu suna shirar soyayya cikin nishaɗi tana cikin wannan hali ne ta ji an bugo an bugo kafaɗarta ta juyo da sauri a firgice kamar wanda ta farka daga barci kawai sai ta ga Ibaila tsaye a gaban ta rike da kafaɗun Zayyan bela ta duba Ramlatul Auliya ta ce ya shugaba ta taimaka mini mu fitar da shi daga cikin kogon nan mu san yadda za mu yi mu shiga cikin birnin Sin ba tare da kowa ya mu ba a sirance ba tare da wata gardama ba kuwa ramnatul auliya ta miƙe tsaye ta taimaka mata suka sanya hannayen zayyanu a kafadar su suka rirrike shi ya taka a kafafunsa da ƙyar suka fice daga cikin wannan kogon dutse suka bi wata barauniyar hanya ta cikin surkukin daji suka nufi cikin birnin sin alamarin jarumi mosin kuwa kai tsaye tunkari fadar sarki Baharul Zaman zuciyarsa cike da farin ciki abinda ya yi matukar bashi mamaki shine gaba daya ginin fadar ma ya canza an kawata ko ina da tubalin zinare da na lu'ulu dakarun da ke gadin fadar ma yawan su ya ninka na duk inda jarumi motsin ya iso da zarar an gani sai a buɗa masa hanya wuce don haka bai fuskanci wata matsala ba har ya isa cikin fadar sarki baru zaman na zaune masa wata sabuwar kasaitacciyar karagar mulki wacce aka yi ta zallan karfan lu'ulu'u yana ta nishaɗi wani ma abocin zance yana ta sahi dariya sai ga jarumi musin ya yi go cikin fadar ko da sarki baru zaman ya hange shi sai ya miƙe tsaye daga kan karagar mulkin ta ya kura masa idanu cikin kaduwa da mamaki yayin da Mahusin ya so dab da karagar mulkin sai ya zube ƙasa ya kwashe gaisuwa a wannan lokaci fadar ta yi tsit fadawa da dukkan mutanen da ke cikin fadar sun zuba Mahusin idanu domin su ji abin da zai fito daga bakinsa maimakon Mahusin ya buɗi baki ya ce wani abu sai kawai ya sa hannu cikin rigarsa ya fiddo batar ruwa ya miƙa sarki bahar Zaman fuskarsa cike da annuri ya ce ya shugabana ga abin da ka umarce mu da mu kawo maka mun cika alkawarin mu saurana ka hannun sarki bahar zaman na karkarwa ya karbi batar ruwan ya bude ta kawai sai ya kafa a bakinsa ya kama kwakwala kwankwada faruwa hakan ke da wuya sai aka tafka wata tsawa mai karar gaske wacce ta firgita kowa gaba daya garin sai yayi duhu dindindim yadda ko tafin hannun mutum baya iya gani kafin cikar daƙiƙa biyar kuma sai gari ya haske fayau tamkar duhun bai taba wanzuwa ba tun da sarki Bahar Zaman ya sami wannan ciwo da ke kan hannunsa na hagu, wato tun yana yaro yake saye hannun ba a sake ganinsa ba har ya girma ya zama sarki, kullum hannun a rufe yake cikin riga. amma a yau sai gashi sarki Bahar Zaman yana kokarin fito da hannun fili yadda kowa ma zai gani ba wani abu ne ya bashi kwarin gwiwar yin hakan ba face yana gama shan wannan magani ya ji wani irin gagarumin ƙarfi ya shiga jikinsa a da yakan ji wannan hannu nasa ya yi masa nauyi kuma yana ɗan zogi a ko da yaushe amma yau sai ya ji hannun ya yi shafal kuma ya daina yin zogin gaba ɗaya cikin tsananin farin ciki mara misaltuwa ya kwaya hannun gaba ɗaya yana mai kwarara ihun murna aikuwa sai fara ta ruɗe da shewa makaɗa suka kama aikin su yan rawa suka kama takawa kawai sai sarki Baharu zaman ya rungume jarumi musun ya ja suka shige zuwa cikin fadar gidan sarautar gaba ɗaya ma ya manta da batun yar sagin biya ramlatul auliya saboda farin ciki cikin wani ɗaki na ƙawa sarki baharu zaman ya kai jarumi mosun inda suka zauna ku kuyangi suka kawo musu abinci da abin sha na alfarma suka kama ci suna nishaɗi sai da sarki baharu zaman ya gama cin abinci ya ƙoshi sannan hankalin sai dawo jikinsa ya tuno da batun gimbiya ramlatul auliya da sauran abokan tafiyarsu don haka sai ya dubi mosun ya ce ya kai wannan gwarzon jarumi kai sani cewa yau ka fitar da ni daga cikin bakin cikin da ya addabi rayuwata tsawon shekaru masu yawa kuma ka tsamo na cikin dimbin farin cikin bakin ciki ka sanya na cikin dimbin farin cikin da ba zai taba misaltuwa ba kuma ba zan taɓa mancewa da kai ba a dalilin hakan ne na manta na tambaye ka batun yata da sauran abokan tafiyar ka. a takaice ma dai ina son ka bani labarin yadda aka yi kuka sami nasarar ɗebo wannan ruwa na samsal bahar da kuma yadda aka yi ka zo nan fada kai kaɗai ba tare da sauran abokan tafiyar taka ba lokacin da sarki bahar zaman ya zo na azancensa sai jarumi muhsin ya yi ajiyar zuciya sannan ya kwashe labarin duk abin da ya faru a cikin tafiyar tasa ya shaida masa a ƙarshe shirya masa wannan karya kamar yadda ya gaya wa hashewan zai tsara kash mai sauraro a nan zan dakata don jin ƙarashin wannan labari ma haɗa kashi na gaba na littafin ƙare kukan ni ne naku bashir abdulaziz bulangu a har kullum mai son ɗebe muku kewa na gode don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa